idan jama'ar musulmi ba su manta ba a karatuttukan baya da muka yi baki ɗaya mun yi ainihin shimfiɗa ce wadda ainihin malam ya gabatar dangane da shi littafin sa'an nan sai muka shigo wani wuri da ya sa mishi maqasidu muhimmatin baina yadai tarikh mun ainihin shiga wannan wuri har mun fara karanta abubuwan da ke karkashi sai lokaci ya ƙure mana to ganin muhimmancinsu za mu ɗauko daga wannan wuri da malam ya ce maqasid muhimma baina yadai tarih wato ga wasu manufofi waɗanda suke masu muhimmanci kafin fara rubutun tarihi ko kuma kafin fara karatun tarihi al awwal abu na farko daga cikin manufofin da ake so ka ba da muhimmanci gare shi wajen karatun tarihi shine kaifa na tarih yaya za mu karanta tarihi al sani abu na biyu daga cikin al'amuran da ake so ka bashi muhimmanci wajen manufofin karatun tarihi liman naqra'u tarikh wane ne zai rubuta mana tarihin da za mu karanta wannan littafi littafin wani malami za mu karanta al-maqsad salif abu na uku daga cikin manufofin da za su sa a karanta tarihi wasa'ilul ikhbariyina fi tashwihi tarih yana da muhimmanci ka san hanyoyin da masu ba da labarai suke bi wajen ruɗa tarihi waɗanne hanyoyi suke bi wajen su samar da ainihin gurɓataccen tarihi si distortin tarihi ga yadda tarihi yake kwab to waɗanne hanyoyi suke bi sai su gurɓata shi kuma sai su baza shi a cikin jama'a malam ya ce tamhid ga shimfiɗa gabatarwa introduction inna min a'zami akadhibi tarikh lallai na daga cikin mafi girman ƙarya daga cikin ƙarerayin tarihi za'amu na anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanu yudmiruna al'adawata li ba'dihim ba'da riyawar da makaryata masu riyawa suka riya cewa wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna ɓoye ƙiyayyar da suke wa junansu ma'ana akwai baƙar ƙiyayya tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan baƙar ƙiyayya tana nan tana yawo a zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai dai ba su bayyana ta ba a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai wannan na daga cikin ƙarya mafi girma daga cikin ƙarerayin tarihi wa hadha batilun yace wannan maganar banza ce wa ba'idun kullal bu'di amma yafsahu bihi qaulullahi ta'ala lahum kuma wannan maganar bayan kasance ta ƙarya to ta yi nisa dukkan nisa daga abin da Allah ya fito karara ya faɗi game da sahabban manzon Allah ku ji abin da Allah ya ce Allah ce waye kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ku waɗannan mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sahabbai da tabi'ai ku ne mutanen da kuka fi kowa alheri saboda ku an halicce ku ne an fitar da ku ne linnasi don ku amfanar da mutane ku zama alheri ga mutane Ta amuruna bil ma'arufi kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuma kuna hana mummuna wa tu'minuna billahi sannan kuma kun yarda da Allah wannan siffar da Allah ya hada ya siffanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama baki daya zai yi a ce masu wannan siffar suna kin junansu sun rayu ne a cikin kiyayya da yi wa juna makirci zai yi mu sake duba ayar Allah cewa ya kuntum khaira ummatin kuntum khaira ummatin maganan nan da yake ne da bamiri ne na mukhatab yana magana da wasu mutane ne kai tsaye ku suwa mutanen da ƙur'anin yake sauka suke jin shi rangadadau yake cewa ku ne kuka fi kirki daga cikin dukkan al'umma ana magana al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana magana akan dukkan al'ummun annabawa to Allah yana magana akan ku kuka fi kowa kirki don me don kuna amfanar da mutane kuma kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna yana daga cikin mummuna shine mai kiyayya to zai yi mutanen da suke hana wasu kiyayya kuma ya zama su a tsakanin akwai kiyayya ba zai yiwu ba sannan sai ce wa tu'minuna billah sannan ku kuma kun yarda da Allah wannan ita ce aya ta ɗari da goma a cikin suratu ali imran wa qawlu rasuluhu wa qawlu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma cewa maganar nan da aka faɗi wato sahabbai na ƙulla ƙiyayya a tsakaninsu to ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairun nasi qarni mutanen da suka fi kowa alheri gaba ɗaya su ne mutane na mutanen da suka rayu tare da ni wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi sahihul bukhari cikin kitabu fada'il sahaba babu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisi na 3651 jama'a kun ji sai ku ɗauko wata ka'ida da muka yi a baya ita ce duk wata magana da aka faɗi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gwada ta da Qur'ani sai ka gwada ta da hadisi idan ta daidai da Qur'ani da hadisi sai ka karbe ta in ta saba fa sai a ce Qur'ani da hadisi shine gaskiya abin duk da ya saba ƙarya ne Qur'ani da sunna sun nuna mana waɗannan mutane su suka fi kowa alkhairi sannan sai ka zo kana karantawa a wani tarihi ana cewa tun da ake ba a taɓa samun masharranta irin waɗannan ba to da ƙur'ani za mu ɗauka da ya ce khairu ko kuwa da zancen banza za a ɗauka wanda ya ce sharru ƙur'ani za a ɗauka malam ya ce wa inna min hurbatil islam yana daga cikin baƙunta da musulunci ya samu kanshi a ciki ba'adal quruni salasatil mufaddala bayan karnuka guda uku masu falala shine zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai to waɗannan zamunna su ne zamunnan alkhairi to sai musulunci ya samu kanshi a halin bakunta bayan waɗannan zamunna an zahara kuttabun wasu marubuta suka bayyana kun ji yadda ake kiransu ba a kiransu malamai kuttabun ake kiransu writers ba a kiransu even authors because by virtue of authorism ka'ida ta rubutu in har za a kira ka ofo har sai ya zama za ka iya rubutawa ka tace ka ba da abin da yake ingantacce sannan a kira ka author amma in ya zama kawai za ka je ka karanto ne ko duk abin da ya kada a kwakwalwarka za ka rubuta to sai a kira ka writer don haka waɗannan mutane wannan shine sunan da ya dace da su an zahara kuttabun wasu marubuta suka bayyana shawwahu tariha waɗanda suka ruɗa tarihi wa harrafuhu suka sauya shi wa khalaful haqqa suka saba wa gaskiya wa adauhu kuma suka kiyayya da gaskiya fa har ma wai suka riya cewa anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wai sahabban manzon Allah lam yakunu ikhwanan fillahi ta'ala wai sahabban manzan Allah ba ƴan uwan juna bane game da addinin Allah madaukakin sarki walam yakunu Rahama a bainahum wai waɗannan sahabbai ba su taɓa kasancewa ko so ɗaya masu tausayin juna a tsakaninsu ba wa inna ma kanu a ada'an kadai sun kasance ne maƙiyan juna yal'anu ba'dhum ba'dha sashin su na tsine wa sashi wa yamkuru ba'dhum bi ba'dhin sashin su ne wa sashi makirci wa yunafiqu ba'dhum ba'dha wai sahabbai sun rayu ne a halin junansu su ne wa juna ainihin wato munafunci wa ya ta'amaru ba'aduhum ala ba'adin kullun sashi na shirin afkawa sashi baghyan saboda bakar kiyayya wa udwanan da bakar gaba wa lid-dunya wai don san duniya wal hawa da kuma bin son zuciya wannan shine ƙarya ko ita ce ƙaryar da aka samu irin waɗancan marubutan ku kiyaye suka yi riya don haka duk lokacin da ka ga wani rubutu da kake karantawa yana ɗauke da bayanai irin waɗannan to ka ce malami ne ya rubuta sai ka ce kawai wani marubuci ne ya je rubuta domin me domin ya rubuta abin da yake ya saba ma ƙur'ani ya saba ma sunna domin nassin qur'ani cewa muhammadun rasulullah sai ce wallazina ma'ahu ashudda'a ashudda'u alal kuffari ruhama'u bainahu masu tsananin kauna ne a tsakanin junansu masu tsananin kiyayya ce ga makiyansu kenan in ka yadda da wannan nassin wanda yadda da shi kadai zai tabbatar da kai musulmi ne to duk maganar da kuma ta ce sahabban manzon Allah masu ƙiyayya ne a tsakaninsu masu ƙauna ne da munafuntar junansu a kan maƙiyansu to zai ka ce wannan magana ta saba ma ƙur'ani don haka yanzu dole ka zama kafirin ɗayan nasoshin biyu ko ka kafir ce ƙur'ani ka yadda da waccan maganar ko ka kafir ce waccan maganar ka yadda da ƙur'ani amma ba zai taɓa yiwa ka ce ka yadda da ƙur'ani kuma ka yadda da wannan maganar ba domin babu yadda za a iya daidaita waɗannan maganganun guda biyu a ƙarƙashin wannan ina son ku tsaya ku yi nazarin waɗannan kalmomi yadda malam ya rattaba su da yake cewa waɗannan marubuta suka ce wai sahabbai ba su taɓa kasancewa masu ƙaunar juna a tsakaninsu ba wannan na daga cikin ƙarya wai gaba ɗayan rayuwarsu sun rayu ne akan tsinewa junansu gaba ɗaya rayuwarsu sun rayu ne akan ƙulle-ƙullen makirci wa junansu junansu su ne wa junansu makirci na munafunci sannan kullum junansu na shiri ne da ta'amuri ya za su yi afka wa juna saboda bakar ƙiyayya da bin duniya da son zuciya da ke tattare da su mu tsaya nan bahaushe ya ce waiwaye adon tafiya waiwai wasu kalmomi na da na yi a karatuttukan baya ko dai a cikin karatu na biyu ko na uku ko kuma na hudu wanda shine na ƙarshe kafin wannan na ce idan ka karanta tarihi a karkace ka ɗauki cewa haka al'umma take rayuwa to shi tarihi dama ne yake shimfiɗa maka yadda kai kuma za ka rayu wato shi tarihi shine ke determining yaya taka rayuwa za ta kasance a yanzu idan haka ka ɗauka tun farkon musulunci ake yi kai ma haka za ka zo yanzu ka tsara musulunci kullum kana ƙoƙarin me tsine wa uwanka musulmi kullum kana ƙoƙarin me yin makirci da ƙulle-ƙulle ga 'yan'uwanka uwanka musulmi kullum kana ƙoƙarin me munafuntar 'yan uwanka musulmi kullum kana ƙoƙarin me yaya za ka yi ka afka wa 'yan uwanka musulmi me yasa saboda ƙiyayya da gaba da bin duniya da kuma son zuciya wannan shine abin da yahudawa suka fahimci tarihi don haka ba yahude jama'a kullum haka yake ƙoƙarin ƙulle-ƙulle da makirci da ƙiyayya ba don komai ba don me don duniya da son zuciya idan ka dawo cikin masu liya musulunci haka za ka samu 'yan shi'a haka suka karanta tarihi cewa tun da sahabbai suke a cikin ƙiyayya da gaba suke a cikin tsinuwa suke don haka duk wani darasi duk wani karatu duk wani wa'azi duk wata lacca duk wani taro da shi'a za su kira to zai ƙare ne akan tsine-tsine da zage-zage da bayyanar da ƙiyayya da gaba zuwa gawa zuwa ga musulmi wannan abin da ya bayyana kenan wa ma su suduruhum akbar abin da ke cikin zukatansu kuma na ƙin musulmi fa ya fi haka muni makirce-makircen da suke wa musulmi fa ya fi haka muni ina fatan kun tuno waɗannan zantuttukan da na faɗe su a baya shi yasa na ce duk sadda ka ga ɗan shi'a a duk yanayin da yake bai yadda da wannan yanayin ba domin me shi duk yanayin da yake yana ƙoƙarin ya zai ya cutar da musulmi na kusa da ke tattare da shi to haka yake tunani shi ma duk inda yake yara musulmi za su cutar da shi saboda haka kullum shi bai zauna lafiya ba kuma ba zai taɓa bari a zauna lafiya ba kun fahimci wannan da kyau duk wanda ya san tsawon zamanin da saddamu ya mulki ya san cewa ƙasar iraki a wancan lokaci na saddam da lokacin da take yanzu wanne ne ya fi zaman lafiya lokacin saddam to amma ɗan shi a wannan rayuwar ba ta mai ba saboda mai ana zaunan lafiya domin da'awar shi'a da'awa ce harakiya kullum ana ha ha ha ihu ake kullum ba za a zauna a bautawa Allah ba ba za a zauna a yi tunanin menene za a kawo wa al'umma wanda yake na alkhairi ba so da shi gaba ɗaya rayuwar shi abin da ya karanta musuluncin a cikin hayaniya da hargowa da zage-zage aka yi musuluncin har annabi ya rasu har sahabbai har ahalul baiti suka kare tunan haka shi ma fa haka zai rayu dan haka yanzu wada'i halin da kasar iraki take ciki to ita ce ta dace da irin tunanin da 'yan shi'a suke da shi shine yau a ce an kashe mutum hamsin gobe a ce bom ya buge can ji ba a ce gidan mai kaza ya kone an kashe mutum ɗari uku to 'yan shi'a zai su ce to yanzu ne rayuwa ta yi daidai in ba haka ba zaman saddam a mulki babu shakka saddam yana da nau'in zalincin shi da ya yi tare da cewa duk wata gwamnati kuma kowace iri ce sai ta yi fada da 'yan tawaye saboda haka waɗanda saddam ya ta fada da su 'yan tawaye ne duk wanda ya kafa gwamnati ya ga cewa za a tayar mai da kayan baya mai zai tayar dole bubbuge waɗannan da za su tayar mai da kayan baya haka ne ko ba haka ba haka abin yake saboda haka saddam ya yi fama da 'yan tawaye 'yan tawayen nan ahalin sunna ne ya buge na bugewa ya kashe na kashewa yan shi'a ne kurdawa ne larabawa ne turawa ne duk wanda zai daga gwamnatin shekara sai da ya buge shi kowane ne saddam bai rage ba ba ahalin sunna ba dan shi'a to kenan da ya haka sai kasar shi ta zauna lip sai ta shuru haka ne wannan zaman lafiyar da ƙasar ta samu sai bai wa 'yan shi'a ba sai da suka yi ta kutu-kutu ya za a aje a haɗo kai da amerika a zo a yaƙi ƙasar to da aka yaƙi ƙasar aka saka ta a halin da take ciki to yanzu ne wa 'yan shi'a daɗi to wannan shi ne halin da su ibrahim zazzaki suke ƙoƙarin su tura najeriya Shin yanzu duk inda ka kewaya a najeriya hankali a kwance ike kowa yana zaune lafiya to haka san ba musu ba ya za a yi ƙasa ta ruɗe a ta da yaƙi ya za a ce yau nan bom ya tashi jibi an yi hayaniya gata wancan masallaci an kashe mutum ɗari wancan gidan mai an jefa mishi gurnet ya tashi to in wannan halin ya samu to sun zazzaki sun sami yadda suke so me yasa saboda irin wannan ruɗaɗɗen tarihin wanda yahudawa suka rubuta da makiya musulunci su ne abin da su zazzaki suka karanta cewa ai musuluncin tun da ake a cikin hayaniya da harguwa ake don haka in aka zauna lafiya haka sai su ce to this is not the true islamic system ba wannan ne tsari na musulunci na gaskiya ba a zauna a ji shuru? a sai ana buga bam nan nan ana buga bindiga sai su ce to rayuwa ta yi kyau jama'a kun fahimci wannan da kyau to wannan yana daga cikin sharrin karanta gurbataccen tarihi in reference to this saboda in shaidar wannan maganar da na kawo na zo muku da akalla tun da yanzu lokaci ya yi na munafukar gwamnati Allah maɗaukakin sarki ya kawar da ita a jihar Kaduna ita ce gwamnatin Ahmad Makarfi to yanzu asiri ya fara bayyana nan gaba gare ni jaridu ne guda biyu daga cikin jaridun Najeriya ba wai jaridu ne wanda za a ce jaridu ne na su albani ko jaridun salafiya ko jaridun ahalus sunna ba ga sunan suka ɗauko labari kacokam zazzaki yana tara makamai a nan bayan garin zaria in ka kama hanyar jos ƙauyen da ake kiran shi dambo yana trenin mutane akan ya za su yi yaƙi wanda a tsarin musulunci ko masallaci ne ka yi shi a bayan gari kana training mutane sunan masallacin da nassin ƙur'ani da suna masjidul dirar masallacin cutarwa wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriƙan, bainal mu'minina wa irsadan liman haraba wa rasulahu min qablu haka Allah ya ce waɗanda suka gina masallaci a bayan gari masallacin nan dan ya zama me dan ya zama wurin kai farmaki ga musulmi da kuma matattara ga duk wanda yake so ya yaƙi Allah da manzon Allah ƙarshe sai Allah ya ce za su rantse maka da Allah cewa in aradna illal husna sai ga ta abin da ta faru kenan gashi aka ce police accuse alzazzaki of terrorism wannan shine rahoton jaridar ga jaridar news page ga ta ita ta bada wannan ainihin labari ta yaushe ga ta nan wadda ainihin aka buga ta 23 zuwa 29 ga watan march nan da ya wuce watan jiya wadda ta daidai da 27th of rabiul akhir tashi nan 3rd 1430 wannan shekarar da ake ciki gata nan volume 2 number 1 na wannan jaridar page 10 gata nan aka ce 'yan sanda sun zargi azazzaki ko sun tuhumci azazzaki ko sun kama azazzaki da me da ainihin ta'addanci a ciki nan suka kawo ga hoton shi ga kuma ainihin bayanai akan duk al'amuran da suka kama shi a kai sannan kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna ya rubuta takarda zuwa ga sufritandan 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya akan cewa to ga abin da suka kama zazzaki da shi a kai yana jiran menene sufritandan 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya zai faɗi akan wannan to nan da aka zo aka tambayi zazzaki fa sai faɗi irin waccan maganar da munafukan zamanin manzan Allah suka faɗi suka ce in aradna illal husna wai ba komai suke ba wai fim suke yi kawai suna nuna tarihin musulunci wai fim ne suke yi kawai suna nuna tarihin musulunci ne gata a cikin wannan jaridar ta ɗaya kenan sannan sai kuma wannan ita ma gata sai da ta sake ruwaito wannan the champion gata nan ita ma wadda take volume 2 number 22 ita kuma ta 28 march zuwa 27 march 2009 wadda ta daidai da ainihin 24 rabi'u sani 1430 waɗannan jaridu ga su dukkansu jaridu ne na 'yan ƙasa ga shi suka ruwaito wannan to me yasa zazzakin na yaƙi karatun addinin musulunci littattafan da ya rinka karanta su ne irin littattafan da za mu kawo muku yau waɗanda in Allah ya so za mu tattauna ku ga bala'in da ke cikin waɗannan littattafan dangane da tarihin musulunci shine ya haifar da a karanta murɗaɗɗen tarihi na musulunci sai a fahimci haka musulunci yake tun farko to haka za a yi shi a yanzu gashi na littafai ne manya-manyan yahuda suka rinka rubuta game da tarihi wannan ba yahude ne rubuta wannan littafin da ke hannuna gashi na ainihin sunan shi muhammad in makka ko muhammad at makka gashi nan montgomery watt shi ya rubuta shi baturan ƙasar ingila ne gashi ya rubuta shi tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake da tarihin me ya faru kafin haihuwar shi me ya biyo baya bayan rasuwar shi duk wannan gurbataccen tarihin yana nan to su zazzaki nan suke zuwa suke karantowa sai a taho sai a yi naɗi sai a sa alkyabba sai a riƙe tarbi sai ya zama mai kenan ungulu da kan zabo kura da fatar tinkiya jama'a kun fahimci wannan da kyau ga su nan duk gashi a study of religious development from the 8th to the 20th century west africa and islam gashi peter b clark gashi nan tarihin addinin musulunci ne musamman game da yammacin afirka waɗannan tarihin ne duk suke karantowa gashi nan sannan ga wani shi ma musulmi ne gurɓatacce irahim eh, islamic history gashi sannan ga sunan duk ga sunan dai wannan ma'ana so mun taɓa ne na fara mana kafin in zo in mana darasi na musamman a ƙarshen karatun nan yau akan haɗarin ire-iren waɗannan littattafai, insha Allah to in ka je ka karanto tarihin musulunci a irin waɗannan littattafan shine sai ka zo sai ka gina musuluncinka a bisa hayaniya da ruɗani don haka an tun yaushe ni ɗin na muƙabulanci zazzaki yana kirarin uban shi malami ne kakan shi malami ne kakan uban shi malami ne haka yake cewa shi malami ne ya zo ya bude ko da ahalari ya karantar a samu karatun zazzaki yana karantar da ko da ahalari in bai yadda da ahalari ba tun da littafin ahalis sunna ne ya sanya tahrirul wasila ta Khomeini littafin shi'a ne na fi fiqhu ya karantar da tsarki da duk abin da ya shafi ibada a shi'ance amma ya karantar ba zai karantar ba ya ɗauko littafin hadisi ya karantar ba zai karantar ba ya ɗauko littafin tauhidi ya karantar ba zai karantar ba ya saka littafin tafsiri kwaya ɗaya ya karantar ba zai karantar ba amma kuma an ce da haka ake malanta da haka ake da'awa da haka ake wai islamic movement what sort of movement is that wata irin kungiya ce wata irin tafiya ce wannan za a yi tafiya ta musulunci ba za a yi karatu ba sai dai a zo a tara ku sai a ce muku yazidu ya yi kaza ya yi kaza la'anatullahi alaihi sai ka ji karti sun ce Allah amin sai ka ga wani ya miƙe yana kuka kama an daki kanin uban shi a halin ƙarya ce kaɗai aka bi aka karanta mishi wadda karanto ta from an unreliable sources jama'a kun gane haɗarin a karanto gurbataccen tarihi me yake haifarwa zuwa gare shi wato haɗarin ba wai karantawa ba kawai amma an ka karanta haka abinda za ka yi tunani shine me shine haka rayuwa take to kai ma bari ka gina ta akan haka yanzu mu da muka karanta ingantaccen tarihi game da kakanninmu su shehu dan hodiyo sai muka dawo muka ce alright abinda su dan fodiyo suka yi shine me karantar da mutane don haka sai muka ce to babban aikinmu shine mu tashi mu karantar da mutane abin da dan fodiyo yake nan don haka da tsogala ta mai yawa tsogala ta mai yawa sai kauce ba su wuri to da suka biyo shi fa sai ce bari ya tashi sai kara kanshi da ya kara kanshi bayan shekaru sai ya ce wa bello mu dawo mu ci gaba da aikinmu shine karantar da mutane don mu ba tashin hankali muka zo ba dama to haka abin da ka karanta na tarihi ka ƙudurce shi za ka yi aiki da shi don haka mu da muka karanta cewa da'awar da su dan fodiyo suka yi sun zo sun kawo ilimi ne sun kawo alheri da ci gaba a Najeriya kullum karantar da al'umma muke so mu su kuma sai suka je suka karanto cewa ai gaba ɗayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya rayu ne tsakanin shi da sahabbai yana hararar su suna hararar shi suna kulle mishi yana jin haushinsu yana la'antarsu yana faɗin baƙaƙen maganganu a kansu su kuma suna can su ne mishi makirci da sun zazzaki suka karanta haka kullum haka suke ina gaya muku hakan ɗin fa ba wai a tsakaninsu da sauran musulmi ba har isu isu in ka je ka same su isu isu ɗin ma haka suke kulle kansu wannan bala'in saboda ai haka suka karanta cewa shi ma mai gidan tafiyar na farko annabi haka ya zauna da nashi jama'a so da haka kullum zazzaki yana cikin yaya zai waɗannan yaran ya samu ya waske sharrunsu su kuma suna tunanin ya za su gano wane kulli yake musu saboda haka suka karanta ina son ne a nan in fito muku game da sharrin karanta gurɓataccen tarihi me yake haifarwa Allah ya kiyaye sai malam ya ce wala umrullahi ko wala amrullahi kazabu ce na rantse da Allah ƙarya suka yi da suka ce sahabbai ba lafiya suke zaune ba ƙarya suke waja'u bi ifkin azim babbar ƙarya ce ma suka zo da ita wa buhtanin mubin ƙarya ce wadda take a sanari bayyananniya mai ruɗa kwakwale laqad kana abubakar wa umar wa usman wa ali wa talha والزبير وأبو عبيدة وعائشة وفاطمة وغيرهم من السابقين والصحابة الميامين أنبل وأطهر من أن يقع منهم شيء من ذلك يتي لقد كان أبو بكر حقيقة أبو بكر الصديق يا كسنجي هكا عمر هكا عثمان هكا علي هكا طلحة دا الزبير دا أبو عبيدة دا عائشة دا فاطمة da ma waɗansu daga cikin sahabbai ban da waɗannan ma'ana da duk sauran sahabbai waɗanda suka gabata da sahabbai baki ɗayansu mutanen kirki ɗin nan sun kasance ambala wato albarka su ta kai matuƙa wajen haɓaka wa afahara tsarkinsu ya kai matuƙa min an yaƙa'a shay'un minhum shay'un min zalika sun tsarkaka sun fi karfin a ce irin waɗannan munanan halaye sun faru gare su yanzu jama'a idan wani ya zo ya ce maka da shehu dan fodiyo da abdullahi gwandu da muhammadu bello sarkin musulmi waɗannan sun rayu ne suna ƙin junansu suna gaba da junansu me za ka ce cewa ba kai ƙarya ne waɗannan mutanen kirki ne sun fi ƙarfin su wannan irin abu in baka fahimta ba sai a ce da mahaifiyarka da mahaifinka sun rayu ne kullum tana tunanin ya za ta kulla ubanka bala'i kullum ubanka na tunanin ya zai kulla mata sharri sai ka ce iyayen nawa sai a ce eh, sai ka ce wallahi sun fi karfin haka haka ne ko to waɗannan sun fi iyayenka daraja a wurin Allah don haka darajarsu da tsarkinsu ya fi karfin a ce irin waɗannan halaye na ƙasƙantattun mutane ya hau kansu wa kanat banu hashim wa banu umayya banu hashim su ne dangin uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da banu umayya su ne dangin su sayyidina Uthman waɗannan mutane sun kasance aufa min zalika li islamihim sun fi kowa cika alkawarin Allah sun fi kowa kula da mutunci saboda musulunta su li islamihima wa rahimihima ko wa rahimihima da kuma ainihin zumuntar da ke tsakaninsu wa hima da kuma dangantakar da ke tsakaninsu waɗannan ƙabilu guda biyu da ainihin 'yan shi'a da yahuda kullum ke nuna cewa tsakanin banu hashim da banu umayya gaba ce rikakkiya, sai malam yake cewa waɗannan ƙabilu guda biyu musuluncinsu da dangantakarsu da kusancinsu ga juna ya fi ƙarfin a ce wai sun rayu a cikin gaba ƙarya ne babu wata gaba tsakanin manzon Allah da Uthman idan da gaba tsakanin manzan Allah da yake hashimi da usman da yake umawi eh zai yiwu a ce Sayyidina usman ya nemi yar manzan Allah manzan Allah ya dauka ya bashi ta rasu Sayyidina usman ya sake neman ɗayar a sake ɗauka a bashi ta sake rasuwa manzan Allah ya ce kai co da da ta uku da mun kara mishi zai yiwu akwai gaba haka ta faru to ku je ku karanta tarihi sahihi ku ƙaunaci junanku ku yi zumunci da junanku ku so musulmi duk inda ka ga musulmi kana farin ciki da shi ka ne mai fatan alheri ne maka fatan alheri wa aufaq sila sannan kuma waɗannan ƙabilu suna da ƙarfin dangantaka wa a'zam ta'awunan sannan suna da girman taimakawa juna alal khairi game da alkhairi wa man futihat aqtarul ardi ala aidihim dan Allah suwane ne aka ci kasashen musulunci a bisa hannunsu wato suwane ne suka yi gwagwarmaya suka ci kasashe suka mai da su musulmi in ba waɗannan kabilu ba wa dakhalatil umamu bi sa'ihim suwane ne al'ummu suka shiga addinin Allah da ƙoƙarinsu wa da'awatihim da da'awarsu fi dinin lahi suka shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a in ba da ƙoƙarin waɗannan mutane ba da ƙoƙarinsu ne mutanen nan da kake ji azerbaijan russia bukhara da sauransu duk zamanin sayyidina um usman ne suka shiga addinin musulunci ma'ana khalifancin gidan banu umayya su suka shigar da waɗannan tawaga cikin addinin musulunci to waɗannan mutanen sai a ce wai sun rayu ne a bisa kiyayya don haka ɗan shi'a baya tunanin ya zai kai musulunci a ibom ku je ku gani ba abin da yake da tunanin su ya za su je maguza wannan da ke ƙasar ikara su je su musuluntar da su wannan ba ita ce matsalarsu ba su ce matsalar su wanda ya shiga musuluncin ya za a yi mai makirci a hana shi zaman lafiya wanda bai shiga musulunci ba ko ya je zauna a kafircin shi wannan ba matsala ne gare su don haka ba sa da'awa zuwa ga kiristoci su zo su shiga addinin musulunci maguzawa su zo su shiga addinin musulunci wanda ya karkace da fahimtar musulunci za a gyara mai fahimta su ba wannan ce matsala su ba wane ne yadda zai musulunci to a hana shi zaman lafiya wannan shine ainihin tunanin shi'a wa ma minhum min ahadin babu wani daga cikin waɗannan ƙabilu waɗannan ƙabilu ake magana ƙabilun banu umayya illa wa yattasilu bi bani hashim sai an samu wanda yake da dangantaka da bani hashim bil khuula ta hanyar an auro uwar shi a cikin su su kawunnan shi ne aw bil rahim ko kuma da dangantaka ta wajen uba awul musahara ko kuma surukuntaka duk wani bani umayya sai kaga yana da dangantaka da banu hashim kuma wannan dangantaka jama'a tun kafin zuwan musulunci har zuwan musulunci har kuma aka tafi bayan addinin musulunci ya zo a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina mu gane haka manzo Allah bai auri ummu habiba ba ummu habiba banu umayya ce ai waye ubanta abu sufyana yar muawiya ce to manzo Allah zai je auro daga mugayen mutane kun fahimci wannan jama'a ya kawo ta gidan shi don haka in ka yarda ummu habiba uwar muminai ce to muawiya kuma fa ya zama kawun muminai don haka ya rage ko ka zagi uwarka ka hada da kawunka ko kuma kai musu radiyallahu anhu ma gaba ɗaya Allah ya yarda da kai wa'alam mala ce ka sani annal akhbara sahiha labarai ingantattu allati yarwiha ahlus sidqi wadda mutane masu gaskiya suke ruwaitowa wal'adala da mutanen kirki hiya allati tusbitu waɗannan labarai suke tabbatar da anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa kanu kullahum ko kanu kulluhum min khairati man arafatil insaniyatu ba'da al-anbiya'i war rusul yace ka sani da cewa labaran gaskiya ingantattu waɗanda mutanen kirki ke bayarwa suke tabbatar da cewa sahabban manzon Allah gaba ɗayansu sun kasance mafi alheri daga cikin abubuwan da tarihin ɗan adam ya sani bayan annabawa da manzanni ba a taɓa samun mutanen kirki a tarihi irin su sahabbai ba jama'a kun gane ga albishir malam usman ibn muhammad al-khamis mai wannan littafin ya fara karantar da wannan littafin a ainihin cikin tashar safa akan ainihin nalsat a din ranar asabar karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai saura minti ashirin na yammacin najeriya karfe shida na yammacin najeriya zuwa karfe bakwai saura minti ashirin wato minti arba'in ya fara karantar da wannan littafin sannan a sake maimaita wannan darasin a ranar talata karfe biyar da minti ashirin zuwa ainihin karfe shida daidai na wannan rana ta talata to wani abin sha'awa da yamma ran talata wani abin sha'awa shi ne, kun san cewa mu muka fara karanta wannan littafi da karantar da shi da yada shi kenan a duk duniya kafin mai littafin ma shi yasa ne ittisali da shi domin yanzu ƙoƙarin da muke a fara darussa na musulunci da Hausa a tashar safa din domin tasha ce dama daga jin sunanta to ka san manufar ita ce safa abin da ake nufi da wannan tashar shine duk abin da za a karantar a tashar sai abin da aka tace sannan sai a tarbiyyanci mutane a kai shine makasudin sanya wa tashar sunan safa yawa. a tarbiyyanci mutane kira'a alkur'ani wacce ce ingantacciya to ita za a zo a rinka koya wa mutane ba irin الوصل الجميعي ده وصل البسملة بأول سورة وانا يا صعبة ما سنة تبضاء كرنتا او ان انتشبا سيدي مي سيدي فصل الجميعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكا أكتي كانت قراءته يقف على رؤوس الآية manzo Allah karatun shi yana tsayawa akan ayoyi baya haɗe aya da aya to haka haka hadisai sai ingantattu haka tarihi sai ingantacce don haka ka lazimci kallon tashar asafa za ka ga al'amura ne ingantattu malamai ne nagartattu ake ɗibowa ba wai kowaɗanne 'yan mahabba wa dabba ba kun fahimci wannan da kyau to don haka in allah ya so a cikin makon nan nake so zan aika musu da darussan nan da muka yi guda hudu idan Allah ya sa wannan tsarin ya tabbata to yadda za ku rinka ganin program din na larabci haka kuma za ku rinka ganin wannan darussan da ake yana bayyana a tashar safa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan albushir ne malam yake cewa to in ka saurare shi a wannan muqaddimar dan duk darasin da aka yi na wannan makon muqaddima ce in ka saurare shi a wannan kuma wannan sidin yana nan mun dauka in Allah ya so gobe za mu ba malamin nan zai zo ya fara yada muku shi sidin na darussan na shi malamin ana yi live muka dauka kai tsaye akan DVD muka aje shi to za a rinka abin nan masu jin larabci su rinka sauraren darasin daga harshen mai littafin shi kan shi abin da ya tuno mini ma na tsaya ne wannan magana dan da ya zo daidai wannan gabar sai da ya tsaya nan nagi magana a kan cewa a tarihi ba a taba samun mutanen kirki da duniya ta taba gani bayan annabawa da manzanni irin sahabbai ba to ma amma an ka koma wurin yahudawa da yan shi'a fa su kuma a tarihi ba a taba samun miyagun mutane irin sahabbai ba to daga nan ne zaka gane lallai shi'an nan akwai matsala a cikinta Allah ya kyauta wa annal akhbar allati tushawwihu sirata sahaba malam ya ce kuma lallai ne labaran da ke gurɓata tarihin sahabbai wa tuhimu waɗannan labarai da ke kawo ruɗani annahum kanu sigaran nufusi cewa wai sahabbai kaskantattun mutane ne masu ƙananan zukata hiyallati rawa hal kazaba su ne labaran da makaryata suka ruwaito alwabba'una waɗanda suke ƙirƙirar ƙarya su ƙaga su kawo ta cikin tarihi duk labarin da ka ji an ce sahabbai ƙananan mutane ne kaskantattu masu mugun nufi to waɗannan labarai makaryata ne suka kawo su inna tarihal islami inna ta inna tarihal na yahtaju ila kitabatin jadida yace haƙiƙa to kenan tarihin musulunci yana da bukata zuwa ga sabon rubutu wa zalika bi akhdhihi min yanabihi ko as-safiya wannan sabon rubutu da ake bukatar ayi kuwa za ta faru ne ta hanyar ɗauko tarihin musulmi daga maɓuɓɓuga wadda take tatacciya tashi la ma musamman ma fil mawatin allati shawwaha ahlu zimam musamman ma a daidai wuraren da mutane waɗanda suke kaskantattu suka ainihin ruɗa na musulunci to a irin waɗannan wurare da suke very sensitive to dole ne a tsaya a tace a sake rubuta irin waɗannan wurare alkhariba mutanen da suke masu rusa musulunci min mulaffikil akhbar waɗanda suke ɗauko gutsatsararrun labarai sai su zo su har hada su wato ga asalin labari mai kyau sai su gutsura nan su gutsura nan sai su jona dan ya fitar da wata muguwar ma'ana ilman bi anna ummatana al-islamiyya muna masu faɗin waccan magana fa amma fa muna sane da cewa al'ummar mu ta musulunci hiya aghnal umam bi maddati tarihiha tana daga cikin al'umma wadda ta fi kowace wadata daga cikin al'ummomi da ainihin wato jimillar tarihinsu allazi hafizathu wannan hafizathu ta'un din dauri ne ba ma ba allazi hafizathu bil asanidis sabita wadda yake ainihin ita al'umma din ta haddace da isnadodi tabbatattu abinda muke so ainihin ka gane anan da aka ce ana bukata a sake rubuta tarihi ko me yasa aka ce ana son a sake rubuta tarihi ana nufin da ba a rubuta ba ne a an rubuta amma malamanmu na farko abin da suka yi sun yi ƙoƙarin tattaro tarihin ne gaba ɗaya sai su rubuta shi da isnadojin shi wani isnadin ya zama ba tabbatacce ba ne wani isnadin ya zama tabbatacce ne irin waɗannan labaran da ake kawa da tabbatattu ko rashin tabbatattun isnadodi su suke buƙatar a zauna a tace abin da yake tatacce ne to me yasa waɗannan malaman da suka tashi ba su yi aikin tacewa ba saboda sun bi tsari ne na wancan lokaci tsarin wancan lokaci shine mai tarawa mutum ne yake a caɓa aka shi naira ashirin nan aka ba shi ɗari biyu nan aka ba shi. cusawa zai ta yi a aljihu haka ne ko ba haka ba sai ya zo gida da daddare sai ware naira dubu ɗaya daban ya ɗauko wata dubu ɗayan ya haɗa ya ɗauko ɗari biyar daban ɗari biyu daban naira ɗari daban naira hamsin daban naira ashirin ashirin daban haka ne ko ba haka ba wacce ce ta yage take buƙatar ya koma da ita banki don a canza duk sai ya tsaya ya tace haka zai yi haka da rana lokacin da yake kan layi to a wancan lokaci haka al'umma suka samu kansu a ciki su al'imamu ibnu jarir na tabari da su ibnu kasirin ƙoƙarin tarawa suka yi da suka tara sai kuma suka rubuta ka'idoji da ilbomin da ake bi a tace to yanzu aikin da yake kanmu shine mai, mu tsaya mu tace sai mu sake rubuta tarihin a yadda yake fes sai ya zama makasudin da suke bukata ya tabbata kenan ta iya yiwa ka ce to in haka ne me yasa tun farko ba su tace ba a'a ba tataccen suka rubuta mana kadai ba su ruwaito wancan na ƙaryan ba wancan na ƙaryan yanzu shine wani zai zo ya kawo mana ya ce ai ga wani tarihin amma yanzu da ka kawo sai a ce a ai na ƙarya ne gashi nan da isnadin karya aka ruwaito shi muna da isnadin sau da haka ashe abin da suka yi gaba ɗaya babu kuskure a ciki to malam yake cewa walaƙat ta daraka salafu na salih haƙiƙa magabatanmu na ƙwarai sun gano minal mu'arrihi na daga cikin malaman tarihi al al'akbara qabla diya'iha sun yi ƙoƙari sun rusko sun rubuta waɗannan labarai gaba ɗaya kafin labaran su watse fa jama'u kullama wasalat ilaihi aidihim sai suka rubuta duk abin da hannunsu ya kai gare shi min ghaffin abin alheri ne wato abu ne na banza wa saminin ko abu ne na alheri duk abin da hannunsu ya kai sai suka rubuta munabbihina na alama al-akhbar amma suna masu rubutawa suna masu faɗakarwa daga sources na waɗannan labaran nasu cewa ga irin isnadin idan ya kawo maka labari in ka ji labarin na banza ne sai ya ce maka to gafa wanda ya ruwaito dama makaryaci ne shine yana kawo maka labarin yana faɗakar da kai game da irin waɗanda suka ruwaito wa asma'ar watiha da kuma sunayen waɗanda suka ruwaito waɗannan labarai ba dan komai bal yakuna alqari'u ala bayyinatin min sahihiha wa sakimiha. domin mai karatu ya zama a bayyane game da gano ingantattu daga waɗanda ba su inganta ba na waɗannan tarihi wal'ana to a yanzu kuma fa ya ati dauruna na hannun khalaf mu da muka zo a baya to mu kuma tamu hidimar za ta taso kai nasira ala khuta salafina salih domin mu tafi a bisa hanyar da magabatanmu nagari suka ainihin bi wa nusaffi hadhihi kutub sai mu tace waɗannan littattafai wa numayyiza saqima min as-sahih sai mu ainihin ware abin da yake mara lafiya ne daga abin da yake ingantacce wal ghaffa mu ware abin da yake na banza ne ramamme min as-samin daga abin da yake kosasshe ne mai lafiya fanakuna bizalika ko fanakunu bizalika to sai mu zama kenan in muka yi haka mun kasance khaira khalafin li khairi salafin 'yan baya nagari ga magabata nagari su sun tara mumunta ce shine ubanka ya mutu ya bar gona kai kuma ka je ka hude ta ka noma ka ciyar da kannanka sauran kasiyar siyar ka sa su a makaranta sun yi karatu sun yi ilimi sun girma su ne ubanka addu'a ka zama me ka zama khairu khalafin li khairi salafin shi ya bar gona wadda da bai bar gona ba da kun ta gayyara to da ya bari ku kuma fa sai kuka tashi kuka gyara kuka ci amfaninta shine da a ce su ibnu jarir na tabar ba su wancan aikin tarawa ba yanzu me za mu tace ba abin da za mu tace haka ne ko ba haka ba kenan aikin da ke kanmu shine a yanzu mu tashi mu karanta mu yi amfani da waɗannan ilmomi mu tace malam yake cewa wa hatta ya alamar jami'u yadda za a zama duk al'ummar musulmi su san anna sahaifa ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fuskokin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanat ka qulubihim sun kasance kamar zukatansu ne in an rubuta tarihi na gaske shine in ka ga sahabbai a fuska mutanen kirki ne sai ka tabbatar zukatansu ma mutanen kirki ne naqa'an masu ainihin tsarki wa salamatan kuma lafiyayyu wa tuhuran kuma masu tsafta ba dan komi ba saboda an yi aikin da ya kamata laqad batatil ummatul islamiyya haƙiƙa al'ummar musulunci ta kasance mahrumatan min aghzari yanabi'i quwwatiha wato an kange al'ummar musulunci daga ainihin ƙarfi mafi daraja daga hanyoyin da ƙarfi ke bubbugowa ala wa huwa al-imanu bi azamati madiha shine imani da girman waɗanda suka gabata abinda malam yake son ya ce masu gurɓata tarihi sun kange al'ummar musulunci daga wuri mafi girma da za su samo ƙarfi da daraja don Allah duk sanda ka tashi a tarihi ka karanta cewa ubanka musulmi ne mutumin kirki mai daraja mai kaza wannan zai baka izza da daraja da samun kamala a cikin al'umma ko ba za ka samu ba za ka samu idan ko tarihi ya bayyana cewa kai ɗin nan uwarka karuwa ce ubanka ɗan daudu ne kana da wani toroko da za ka yi a cikin jama'a babu ashe duk sanda ake ce mana sahabban nan lalatattu ne ana kwashe mana kafa ne a duniyar tarihi wato mun zama baseless ba mu da tushe ko kun fahimta jama'a kamar yadda mutum ya zo ya shegantar da kai ya ɗan daudantar da ubanka ya kwashe ka a cikin jama'a ko bai kwashe ka ba ya kwashe ka amma haka zo aka ce ai sarkin musulmi kanin uwarka ne uwarka ta haddace ƙurɗabi tun tana yarinya mahaifinka malamin karatun alƙur'ani ne in ce ka fito takara za ka fito ko ba za ka fito ba za ka fito don in an tashi cewa za a uban shi ramma ne haka ne ko ba haka ba amma in aka ce uban shi dan daudu ne uwar shi kuma ita ce magajiyar gidan karuwan anguwar ya yi sai fito takara ashe lokacin da waɗannan 'yan shi'a suke ɓata tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna haramta wa musulmi samun daraja ne daga cikin daraja ta izza da ɗaukaka a cikin duniyar tarihi mala yake cewa fihi ne annaha salilatu salafin lam tarihu siratan athhara wala abhara wala azhara min siratiha yace yayin da waɗancan ke ƙoƙarin su ɓata tarihin sai zama fihina amma fa a wannan lokaci annaha ita wannan al'umma ta yau salilatu salafin wato salsala ce ta wasu al'umma magabata lam tarihu siratan afahara. wadda tunda tarihi yake bai taɓa ganin al'umma mai tsarki irin ta ba wala abhara bai taba ganin al'umma wadda take da kwarjini wala azhara da al'umma da take da daraja min siratihi fiye da tarihin waɗannan magabata ba Mai mala yake so ya ce a yayin da waɗannan ke kokarin su gurɓata tarihin ko sai zama a daidai lokacin kuma ita wannan al'ummar tamu ta yau magabatanmu mutanen kirki ne don haka salsalanmu mutanen kirki ne mutane ne wanda tarihi bai taɓa ganin mutanen kirki da tsarki irinsu ba kenan mai malam yake so ya ce idan mu na yau muka yadda aka bata wannan tarihin muka ja baki muka yi shiru to kar mu ga cewa wai damejin ya tsaya a kansu ne ya taho harkan mu kamar mutumin da zai ji ana cewa uban shi shine sarkin maguzawa a halin uban shi ne limamin ƙauyensu amma sai ja baki ya shiru wannan ɓaci da ake wa uban shi zai tsaya ga uban ne ko zai taho ga kanshi zai ga kanshi don haka jama'a dole ne a tashi a hoɓɓasa waɗannan 'yan gurguzu yahudawa da 'yan shi'a a tashi a bayyana wa duniya cewa makaryata ne su kuma wannan bayanin wallahi tallahi da ilimi za a yi shi ina tabbatar muku da cewa wallahi da ilimi za a yi shi don abu ne aka zauna aka rubuta ba wai tashi za ka kai ta hayaniya zama za ku yi kuma ku rubuta ku tace ku bayyana ku karantar shine abin da makarantar ibnu taimiyya ta yi sadda ibnu taimiyya ya tashi yana karantar da su matasa ne dariya aka yi ta musu sai da makarantar ta samu kamar shekara goma sha biyar sannan sai kowane mai dariya ya dawo ya rena kanshi ne makarantar ta fitar da malaman tafsirin da duk duniya ba a taɓa samun irinsu ba ta fitar da malaman hadisi da tarihi da harshen larabci sai da ya zama kowane fanni sai da suka rubuta ya ishe ka misali dai a ce wai dan makarantar ne dan makarantar dan islamiyyar makarantar ne ma ya rubuta tafsiri shine ibnu kasir ibnu kasirin a cikin almajiran ibnu taymiya dan islamiyya ne ibnu kasirin ba a kirga shi cikin manya ba a kirga shi cikin na tsakiya sai dai na can ƙasa. to ibnu kasirin shi ya rubuta tafsirin almajirin ibnu taimiyya ne waɗanda da la'asar ibnu taimiyya yake tara su saboda ganin ma waɗannan ma ba sai an ƙarara musu littafi ba ka ce da kama yake karantar da su to ibnu kasirin kenan to ina al-imam ina al-hafiz mizzi to ina ibnu al ka duba ibnu al aikin hajji ya tafi da ƙafa. da kafa sai wani ya haɗu da shi sai goya shi a raƙumi don haka sai ya isa kafin lokacin da yake tsammanin zai isa da ya je umara sai ya zauna a ka'aba ya ga to yana zaune baya komai sai ya tsawafi ya sha ruwan zanzan sai ce to bari ya rubuta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi ne ya ɗauki alƙalami da ka ya rubuta littafin Zadul Ma'ad cikin mujalladi shida six volumes volume number four shine a tibb nabawi duk wata cuta ba ulcer ba har aids ka je ka duba akwai maganinta a cikin tsibbin na bau 600 years back da kayan rubuta shi to waɗannan su ne ɗaliban da Ibn taimiyya ya karantar to ashe wannan abin ba wai da ba da hamasa ne ake ba a bugi tebur a kabbara a kun zama yan oda kuma zama ake ai ilimi duk mutumin da ya zauna a gabanka ka zaunar da shi in ya kawo ƙarya ka fara kawo mai dalilan ƙaryata shi so ake ya fara zufa tun daga goshin shi har golan shi saboda mai saboda dalilai ne na ilimi na fata an gane haka ake so Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam yake cewa wa man arada an yaktuba fi tarikh dan haka duk wanda yake son yayi rubutu game da tarihi fa alaihi an kuna salima tawiyya to wajibi ne ya zama mai lafiyayyar zuciya li ahlil haqqi ga mutanen kirki walkhairi da mutanen alkhairi arifan bihim sannan ya san su kun ga daga cikin kuskuren da aka yi a Najeriya shine ba a karantar da mutane su wane ne sahabban manzon Allah ba ku duba da kyau ku gani mala abubakar mahamudu gumi shine mutumin farko da ya fara karantar da mutane tarihin sahabban manzon Allah tun daga zamanin su ɗan fodiyo har zuwa zamanin shi kenan wannan zamanin an zauna ne shuru me ake karanta mutane tatsuniya tarihin sidi eh, abdulkadiri da tarihin wa da tarihin tijjani da ƙarerayin da aka danganta ga ɗan hodiyo me ake karanta mutane game da sidi abdul qadiri yana kallo aka sama yana kallo akawo sama a cikin halarsa ta sa ƙasa da kirarin abdul qadiri idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina wannan aka ta karanta mutane tsawon shekaru da sunan cewa wannan ne musulunci tsakani da Allah wanda aka tashi ana karantar da shi wannan a cikin ƙungiyarsu ko ɗariƙarsu ko masallacinsu ko mazhabarsu dan Allah daga baya dan ya yarda ya koma shi'a ya ce dacen shi ahli sunna ne wannan sunna ce Malam Abubakar Gumi da ya zo ya sanya karatun Sahihul Bukhari jama'a wallahi ku je ku karanta tarihin shi shi ya faɗi da kanshi a cikin littafin shi manufata yace sai suka kira shi taro Kano manya-manyan malaman ne wato wai yana so ya wayar da kan mutane yana son ya karantar da mutane ma'ana so yake samu darajar da kowa bai samu ba to ku dubi kalmomin da suka rinka amfani da su to ubanka ya yi kaɗan zage-zage suka rinka mishi suka gama zagi kakaf sai ka ji kaset ɗin domin wannan littafi kasad ne aka sauke shi zagi malam ya ce zagi suka rinka mishi na ashar da suka gama yi shiru suka ce me zai ce ce abin da zai ce shine addini na Allah ne kuma Allah shi zai bayyana addini shi Abinda da za ce kenan ba za ka waiwaye abin da aka faɗi ba ya ce iya amsa shi kenan suka ci gaba da lugudan zagi ya ce an gama taro aka ce an gama sai tashi ya fita ya ci gaba da karantar da mutane da haka kuskuren farko da ahli suna za su yi a Najeriya shine su kauce daga hanyar Malam Abubakar Gumi shine in kuka kauce daga hanyar Abubakar Gumi kuka daina karantar da mutane ilimi a littafi kuka koma hayaniya wallahi tallahi sai Allah ya karya ku shi kadai ne sai da sauran duk suka wulakanta a idan shi saboda sun ƙi gaskiya sai da ya ɗaukaka an yi ta'amuri akan a kashe shi an yi ta'amuri akan duk yadda za a yi makarun laili wan nahar Allah ya kubutar da shi me yasa ahlus sunna yanzu za su rabu da wannan hanyar yanzu su ce wai sun rasa me yasa yaya aka yi rudani ya zo musu rashin karantar da mutane tarihin sahabbai shi ya ja ba a san su ba na haka abu na farko in ana son a yi gyara shine a da a karantar da mutane jimillan musulunci to a wajen tarihi kuma fa a karantar da mutane tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da mutane tarihin sauran annabawa da sahabbai sai ka ga duk sanda kake da kyakkyawar masaniya akan wannan wani ba zai tunkaro ka da gurbataccen tarihi ba saboda ya san ka san gyararre ba wanda zai zo ya ce maka 2 plus 2 shine 5 bayan ya san ka iya arithmetic kana da digiri akan arithmetic amma ya san bican nefa sai zo ce maka 2 plus 2 equals to 3 sai ka ce haka ne haka ne ko ba haka ba haka ne Sau da haka malam yake cewa arifan bihim mu yi kokari mu san su tukuna haka duk wanda ke son ya rubuta tarihi a akan sahabbai yi kokari ya san su malam yana faɗin siffar wanda zai rubuta tarihi ne a nan. wato wannan littafin da na gama darasin shi wato da na gama karanta shi akwai wasu ainihin wato mulahazat da ne wanda sai na kammala tukuna zan tura wa mai littafin daga ciki shine fitar da kanun darussa kamar daidai nan kamata ya a samu sifatu man yaktubu tarih siffar wanda zai rubuta tarihi waɗanne siffofi ne ya kamata ga mutumin da zai rubuta tarihi kamar can da ya ce inna tarihal na a nan ma sai na fitan mishi da kan darasi akan cewa wajibul khalafi tujaha tarihin salafiyya menene wajibin da ke ga 'yan baya dangane da tarihin farko da ya gabata ma'ana ka san darasi in ane ana fitar mishi da topics e da subtopics da subtitles yana da daɗi to waɗannan siffofi ne malam ke faɗi na ɗaya da ya ce lallai ne ga wanda yake son ya rubuta tarihi ya zama yana da tsarkin zuciya da kyakkyawan tunani game da mutanen kirki to a nan yanzu dai dukkanmu muna da yaƙini manzan Allah mutumin kirki ne tabbas duniya da lahira to yanzu wannan ba yahudan da ya rubuta tarihin manzan Allah mutumin kirki ne shi mutumin banza ne yana da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan tunani game da manzon Allah to yanzu yaya wannan zai rubuta tarihi a ce kai musulmi ka je ka karanta wannan kuma kai amfani da shi ka zo kana karantar da musulmi a matsayin wannan ne tarihin musulunci ashe yanzu wannan ba shi da siffa ta masu rubuta tarihi na musulunci domin ya rubuta wato in ka ga wani wurin har shegantaka yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan wannan daidai wani wuri da ya zo yana magana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce Muhammad fa ya fara ne da cewa mutanen shi na bautar gunki na haka ya zo ya tsarkake su daga bautar gunki ne zuwa ga bautar Allah shi kadai sai ya bige kuma da kwatar gwamnati da kwatar dukiya don haka sai ya ce abin ya fara ne daga spirituality zuwa ga me zuwa ga politics da economics aspect annabi ya fara da manufar gyaran addini ya kare da tara mulki da tara kuɗi waɗannan mutanen jama'a su ne suka rubuta tarihi da turanci su ne yau lakcarori a department na islamic studies da islamic law da arabiya da islamic history suke zuwa suke karantowa in the name of islamic history ashe ana cikin haɗari don haka ku koma ku binciki handout da lectures da malaman ku suke muku a tertiary institutions za ku ga irin gurɓata da ke ciki to waɗannan ne sources ɗinsu Allah ya kiyaye malam yake cewa walima lahum min alhaqi wal makana kuma dole ne duk wanda zai rubuta tarihin waɗannan mutanen kirki ya san irin daraja da matsayi da suke da shi bari'an sannan ya zama ƙwararre fitam yizi a wajen warewa da bambancewa bai na hamalatil akhbar game da waɗanda suke ɗauko labarai wa tamyizu sahihi mina as-saqim kuma yana da ilimin ware ingantacce da wanda bai da inganci aminan ya zama mutumin kirki sadiqan mai gaskiya mutaharriyar lil kuma mai ƙoƙarin tabbatar da gaskiya ɗin. kun ji siffar duk wanda zai rubuta tarihi bayan ya kasance yana da tunani kyakkyawa eh game da waɗanda yake rubutun game da su don me misali jama'a yaushe za ka zo kana rubuta tarihin na ali amma ba ka ƙaunar na ali kuma a ce wai za a karɓi wannan tarihin da ka faɗa zai yiwu ba zai yiwu ba yaushe za a ce kana rubutu akan muawiya baka kaunar muawiya kuma a ce wai zaka karɓi wannan to yaushe za a ce kana rubutu game da muhammad rasulullah kuma baka kaunar muhammad rasulullah zai yiwu to yaushe za a ce kana rubutu game da tarihin alkur'ani baka kauna alkur'ani duk wannan sai karatu ya yi karatu zan zo muku da su akwai mutumin da ya ci wajen shafi ɗari da wani abu yana rubutu game da tarihin Alƙur'ani, amma fa shi makiyin Alƙur'ani ne akwai mutumin da ya ci shafi fiye da ɗari biyu yana rubutu game da tarihin sunna amma shi makiyinta ne to yaushe haka za ta yi don haka sai ya zan san waɗannan mutane kyakkyawan sani kuma me yake nufi sani sani shine ka san abu a bisa haƙiƙanin shi in aka ce maka ɗaya a haɗa da ɗaya in ka ce biyu to sai a ce ka san hakika kenan amma ɗaya hada da ɗayan ka ce goma to me za a ce baka sani ba ba za a ce a'a ya ɗan kuskure ba a'a bai sani ba kawai ɗaya hada da ɗaya biyu sai a ce ya ci 100% ɗaya a hada da ɗaya uku sai a ce ya faɗi 0% ba za a ce 70% ba idan aka ce maka wane ne abubakar ne siddiq ka ce ɗan murɗiyan mulki ne sai ce tsakaninka da allah wannan shine abin da allah ya faɗi a cikin alkur'ani wannan ita ce maganar da manzon allah ya faɗi a cikin sunna wannan shine abin da malaman musulunci waɗanda suka zauna da abubakar tabi'ai kenan abinda suka faɗi akan shi kenan abinda 'ya'yan shi da abokan shi suka faɗi kenan sayyidina ali abinda ya faɗi kenan sayyidina ali cewa yake wanda duk aka zo min da shi yana zagin sayyidina abubakar sai na yi mishi bulala tamanin bulala kazafi me yasa ali ya faɗi haka saboda ya san waye abubakar kenan sai ka sani sannan wanda matsayi Allah ya basu yanzu a ce jama'a ka zo tarihin sahabbai gaba ɗaya ba za ka buɗe suratul fatihi ba ba za ka buɗe suratul ali imran ba gaba ɗaya ba za ka buɗe suratul tauba ba gaba ɗaya sai kawai sai ka dira cewa wai ai malaman tarihi tun daga na musulunci har na yammacin duniya sun tabbatar da cewa waɗannan sahabbai mutanen banza ne sai a ce to tsaya ka yi tafsili su waye malaman tarihi na musulunci sannan suwaye malaman tarihi na yammacin duniya sai ka gane ƙarshe waɗannan littattafan ne source ɗin shi kawai waɗannan littattafan su ne source ɗin shi shi yasa daga cikin aikin da za mu yi nan gaba in Allah madaukakin sarki ya taimake muka gina hall na Darul Hadith shine sai mun kira malamai na cikin gari da jami'o'i da ko ina da ɗariƙu da ƙungiyoyi gaba ɗaya mu ce abin da muke so samina za a yi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zo duk abin da zaka faɗa ka faɗa a wurin amma ka kare kanka da dalilai ingantattu samina ce ta kwana bakwai za a baka duk abin da ka ci da ruwan da za ka sha da wurin da za ka kwanta baka da matsala balle ka ce ai zan tafi neman tuwo za a ban ma abin da zaka ba wa iyalanka ce fa ne na kwana bakwai domin da yin haka ne za a gane gudun doki in ba haka ba yaushe za ku je ku tara mutane kuna gaya masu tatsuniya kuma wai ku dawo ku ce wai kuna son akan wannan tatsuniyar wai a haɗa kai a kanta wai kun gano sahabban nan yan damfara ne na haka wannan shine musulunci na gaskiya a zo a haɗa kai akan wannan irin abin ba zai yiwu ba lallai sai an yi abin da ba sa so shine a yi abin a ilmance a ce yi magana kawo dalili ka ce ai ba lokaci sai a ce kana da kwana bakwai fa ba duk abin da kake so ka faɗi ragadan Allah ya taimaka kun ji wannan kenan siffa ta gaba fa sai ya ce bari'an ya zama ƙwararre ne game da ilimin tace riwayoyi na me na masu ɗauko labarai wannan shi ake kira ilmul jarhi wa ta'dil sannan da kuma ware ingantacce da wanda bai inganta ba na tarihi wannan kuma shi ake kira mustalahu tarih sannan ya zama amintacce yanzu dan Allah akwai amana sadda ka karanta cewa Allah ya ce sahabbai mutanen kirki ne sai ka zo kai kuma da za ka rubuta sai ka ce mutanen banza ne kana da amana Ba ka da amana ilmiya domin sos ɗinka ga abin da ya faɗa da ka tashi bayarwa sai ka canza ya nuna kai ba repeater ba ne domin repeater shine za ta karɓo sai ta bayar da abin yadda ta karɓo shi amma yayin da Allah ya ce mutanen kirki ne kan za ka bayyana wa duniya sai ka ce mutanen banza ne kuma ka ce kai wakilin Allah ne akan haka wai kana faɗin hakikanin abin da Allah ya faɗi ne don haka sai ya zama amintacce sannan ya zama mutaharriyar lil haqq kun san me tun farko za ka fara karanta tarihi ne ba na nufi cewa mu'awiya ne yake da gaskiya ba aliyu bai da gaskiya aliyu ne da gaskiya mu'awiya bai da gaskiya ba haka bane za ka fara karatun tarihi ne akan na ɗaya ka san mutanen da kake karatun tarihinsu ka san matsayinsu ka san darajojinsu to in ka ga wani abu ya faru na gaskiya a cikin tarihinsu sai ka gwada da matsayinsu kuma in ka gwada da matsayinsu sai al'amarin ya bayyana maka a bisa siffa ta gaskiya wadda ta kamata shine babban mai kuɗi ne ya je banki ya ɗauko kuɗi sai 'yan fashi suka tare shi suka kwace da suka tare shi suka kwace to amma yayi iya ɗan acaɓan da ke ɗauke da shi sai ƙarasa da shi gida yana zuwa da shi gida sai ya ce wa ɗan acaɓan saurara in shiga gida in ɗauko maka kuɗin mashin ɗinka sai ɗan acaɓa ya ci kwalashi ya ce wallahi ban yadda ba sai wani talaka da ya taba cin zakka wannan mai kudin sai ya shawo kwana sai ga an ci kwala alhaji wani akan naira ashirin sai ya ce lafiya ka ci kwala shi sai ya ce naira talatin ɗita yake so ya gudu da ita sai ya ce alhaji wani ne zai gudu da naira talatin to saka shi ni ci kwala ta ta nake talaka zai faɗa ka dan me dan ya san waye wannan amma me yasa dan a ya iya cin kwala alhajin nan saboda bai san shi ba sau da haka ku ɗauki wannan a matsayin kyakkyawan misali duk sanda ka ga cewa kana iya latsa ko taka ko renawa ne baka san shi ba ne mutane ba san sahabbai ba wallahi za su ci mutuncinsu don haka yana daga cikin barna da waɗannan miyagun malamai suka yi na najeriya tsawon shekaru da basu karantar da mutane tarihin sahabban manzon allah ba ina fatan mun gane sai suka yi ta karanta mutane tatsuniyoyi da ƙarerayi to daga baya da fitinar shi'a ta danno kuma fa sai suka zama munafukai madadin a lokacin su tashi su ce kuskure ya faru da ba a karantar da yaran nan ba shi yasa wani ya taho daga ƙasar waje ya ce musu mutanen nan sahabbai da muke bauta a Allah da ƙur'anin da suka ruwaito daga manzon Allah da hadisan da suka ruwaito da fiƙihun da suka zauna suka karantar to wannan kuskure ne mu yi kokari mu gyara sannan mu bayyana barnar wannan da'awar saboda munafunci sai suka ce a zo a haɗa kai da su ko kun fahimta wannan shine ƙarin munafuncin kuma wannan munafuncin ya fi na farko da suka yi domin a can in an ce kuskure ne to a yanzu hadarin kuskuren ya bayyana sai su ce ya za yi a gyara amma sai suka ce kuma a'a a karbi waɗannan 'yan shi'a a yadda suke kuma a zo a tafi tare da su don haka sai suka buɗe musu ƙofar masallatan juma'ansu suka shigo suka buɗe musu gidajensu suna ba su 'ya'ya suka goyi bayansu suka haɗe kai da su ƙari sai sarakunan gargajiya lokacin da wannan barna ta faru da sai sarakunan gargajiya su ceto wannan sharrin ya biyo bayan sakacinsu ne da suka yi akan ba su yi aikin da dan fodiyo ya basu ba dan fodiyo ya basu qur'ani da tafsirin jallalaini ce su karantar ya basu sahihul bukhari ce su karantar ya basu risala ya ce su karantar na rantse da Allah duk wanda aka karantar da shi waɗannan abubuwan wallahi ko gaban iblis ne ya fada in Allah so Allah zai tsare shi a karantar da kai qur'ani da tafsirin shi gaba daya a karantar da kai sahihul bukhari a karantar da kai risala da ke dauke da aqida da fiqhu to wannan ana da garantin rashin lalacewa ka insha Allah to amma sai suka ci amana dan fodiyo sai basu karantar ba fada ta karshe da aka ga tana wannan aikin a Najeriya ita ce fada sarkin Kano Sunusi fadar ƙarshe a Najeriya wadda ta karantar da Ƙur'ani da Sahihul Bukhari da Risala a bisa wasiyar ɗan fodiyo ita ce fadar sarkin Kano Sunusi shi kuma bai daɗe a mulki ba suka samu matsalar siyasa da Sardauna ya cire shi shikenan sai fadojin suka koma ba abin da ake karantarwa sai gargajiya to lokacin da wannan sharri na shi'a ya bayyana sakamakon rashin bin wasiyar ɗan fodiyo domin da an karantar da tafsirin alkur'ani da sahihul bukhari da risala wadda mai risala ke cewa a rufe baki game da abin da ya faru tsakaninsu yake cewa a bi salafu yake cewa a ji tsoron Allah da wannan sharri na shi'a bai faru ba to sarakunan nan madadin su ce to wannan ya faru ne saboda gazawar da suka yi game da wajabcinsu yanzu bari su gyara sai suka zama zunzurutun munafukai munafincin nasu sai fi na waɗancan malaman shine sai suka ce to a tattara musulmin gaba ɗaya wai hadda shi a gaba ɗaya a haɗa kai a yadda ake sarakunan gargajiya na arewacin najeriya kun ci amana shehu ɗan hodiyo don haka allah ya karya ku kuma allah zai ci gaba da karya ku matuƙar ba ku dawo kan shiryar da ya ɗora ku ba dan hodiyo bai ce muku ku karanta a shafa ba domin a shafa littafi ne gurɓatacce wanda yake kashi saba'in bisa ɗari na labaran da ke cikin a shafa gurɓatattu ne kashi talatin ne ingantattu don haka a shafa littafi ne na malaman hadisi malaman hadisi ne kawai ke iya karantawa da karantar da a shafa domin su bayyana wannan magana daidai ce wannan ba daidai ba ce domin shi mai a shafa ya tara ne bai tace ba tare da cewa malamin hadisi ne amma ya tara ne bai tace ba don haka malaman hadisi kaɗai ke iya karantawa da karantar da ashifa ku karanta tarihin alƙadiyar a cikin littafin sayarwa alamin nubala amma ɗan fodiyo abin da ya ce a karanta ƙur'ani a yi wa mutane tafsiri ba ruɗani a karanta sahihul bukhari a faɗa wa mutane a karanta risala aƙida da fiƙihu ba ruɗani sai aka koma ana karanta ashifa kala ya ce alƙali alkali iyalu iyalu to me ake fahimta anan ba abin da ake fahimta na fata an gane so da haka jama'a kunji to a ƙarƙashin wannan jama'a lallai ne sai mu dubi wajibin da ke kanmu na me na karantawa da karantarwa da tacewa da kuma rubutawa haka wannan aikin jama'a akwai niyya kyakkyawa da farko tukuna kun ga wannan littafin bayan wannan karatun da muke mishi lallai ne zan zauna in fassara shi da harshen Hausa insha Allahu ta'ala domin wannan na daga cikin abin da ake bukata a yada shi bayan nan kuma fa sai mu sake tinkaro rubuta shi an jadidin ko min jadidin da harshen turanci to rubuta shi da harshen turanci jama'a lallai ya fi haka fadi domin ba zai zama hikba ba ba zai zama wani dan yanki ba lalle ne a samar da complete reference of the pure islamic history tatacce ake so a samu wanda kuma zai zama reference ba a ɗan gutsuro ba Dan haka aiki ne za a zauna a yi jama'a shi yasa wallahi duk wanda yake tunanin wannan tafiyar za ta yi ba da karatu ba to je canza tunani malai ce al-maqsadul awwal manufa ta farko kaifa naqra'u at-tarikh ta yaya za mu karanta tarihi yaya za mu karanta tarihi labudda an naqra an tariha kama naqra'u ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu makawa mu karanta tarihi lalle kama yadda muke karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta iya yawa kace to ya muke karatun hadisan manzon Allah din wa nahnu idza aradna an naqra hadithan rasul sallallahu alaihi wasallam labudda lana an natasabbata min al ai mu dinnan sadda muke karanta hadisan manzon Allah babu makawa dole mu tabbatar da wannan hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba asabitun huwa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amla shin ya tabbata daga manzon Allah ko bai tabbata ba to kenan haka za mu karanta tarihi shin wannan tarihin da muke karanta ya tabbata ko bai tabbata ba walan nastati'a an na'rifa sihhatal khabri an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba za mu iya sanin ingancin labarin da muka karanto daga manzon Allah ba min butulanihi daga wanda yake ba gaskiya bane batacce ne illa bin nazari ilal isnadi ma'almatini? matini sai mun dubi isnadi kuma sai mun dubi matani shine sai mun dubi waɗanda suka ba da labari ko sai kuma mun dubi labarin da aka bayar shine wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina Allah yace sai mun tambayi waɗanda aka aikawa sai kuma mun tambayi waɗanda aka aika ku an isar da sako gare ku ku kun isar da sako to haka waɗanda suka zo suka bada da labarin suwaye su mutanen kirki ne labarin nasu daidai ne don akwai mutanen kirkin da ke ba da labari sai zama ba daidai ba ne saboda ajizancin ɗan adam na mantuwa ko kuskure ashe ba duk abin da kaga mutumin kirki ya ruwaito shine zaka ce ingantacce ba don haka naƙadi da malaman hadisi suke suna bincike ne game da isnadi da kuma matani wannan maganar sai ta zama ansa ce ga da yawa daga cikin mustashirikai yahudawan yamma da ke cewa malaman hadisi kawai suna duba isnadi ne in ya tabbata kawai shikenan sai su karɓi magana ko ɗaya malaman hadisi na binciken isnadi ne da matani ina fata an gane a ƙarƙashin wannan mala yake cewa li'anna ahlal ilmi domin su malaman hadisi malamai masu ilimi a itanau bil hadisi wa rijalihi sun ba da muhimmanci game da hadisi da kuma mazajen hadisi wata tabba'u a hadisahum sannan sai kuma suka bibi hadisan waɗannan malaman wa mahasuha suka tace su wa hakamu alaiha suka yi hukunci a kansu wa bayyanu sahiha min da'if suka bayyana abin da yake ingantacce da wanda bai inganta ba wa bittali to a ƙarƙashin haka nukiyat hazihil ahadith min ma fiha waɗannan hadisan an tace su da su da abin da suke ɗauke da shi aw mimma adkhala alaiha aw udkhila alaiha min kadhibin ko kuma duk abin da ke tare da su na ƙarya to an tace aw tadlisin ko magudi aw ma shabaha zalika ko abin da ya kama da haka abin da malam ke cewa shine malaman hadisi da suka tashi sai suka binciki tarihin mazajen hadisai suka kuma binciki hadisan sai suka tace abin da yake daidai da abin da muke ba daidai ba suka ware mutanen kirki da waɗanda ba mutanen kirki ba a ƙarƙashin wannan malamai sun tace duk abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba duk abin da yake ya tabbata amma ga wata ƙarya ta shigo sai malamai sai su cire sai su a asalin abin daidai ne amma wannan abin da ya shigo shi ƙarya ne sai da suka tsaya suka yi wannan aikin a ƙarƙashin wannan kenan malam ya ce walakin na tariha ya talifu to sai dai shi tarihi ya sha bamban da hadisi kun san me duk wani hadisi an bincike shi in ma sanadin shi da matanin shi ko kuma an binciki matanin shi in bai da isnadi to amma tarihi fa ya sha bamban domin fataratan najidu kasiran min ruwayatihi laysa laha isnadun so da dama za mu samu maganganu da yawa da aka ruwaito na tarihi su ba su da isnadi ba a san waye ruwaito ba balle a bincika mutumin kirki ne ko na banza wa taratan ukhra najidu laha isnadan wani lokacin sai mu samu isnadin ga wannan matsala da tarihin yazo da ita walakin qad la najidu lirrijali alladhina fi isnadi tilka riwaya tarjama amma sai mu binciki mazajen da ke cikin wannan isnadi ba za mu iya samun tarihin su ba kuma su waye su wala najidu ahadan min ahli al-ilmi takallama fihim jarhan wala ta'dila wani lokacin sai mu ga gawa na ya ruwaito magana tarihi sai mu ga malamai ba su ce komai game da shi ba nagari ne shi ko na banza Madhan sun yabe shi au zamman ko sun zarge shi fa yas'abu alaina inda idin an nahkuma ala hadhihi riwaya to kaga a wannan lokacin kenan zaka iya cewa to ai zai yi wahala gare mu mu iya hukunta wannan riwaya ko la'annana la na'rifu hala ba'd rijalis sanadi saboda ai ba mu san halin mazajen ko kuma halin wasu mazaje da suka ruwaito wannan ba ina son ku gane matsalar da mala yake son ya kwararo maka da kyau mala yana son ya nuna maka lallai shi intellectual malami ne shi hadisi yana da isnadi don haka in aka zo sai a bincike isnadin sannan a bincike matani to tarihi ma yana da isnadi to sai dai matsalar wani tarihin bai da isnadi wani tarihin yana da isnadi amma malaman da suka ruwaito isnadin babu tarihinsu to ya za ka ka iya gane wannan to inda tarihi ya sha bamban da hadisi kenan to tunda na kwararo maka matsalar ka fahimce ta kawai ga amsa shi hadisi yana da wani ilimi wanda guda ɗaya ne ya kasu kashe biyu shine ilimi na mustalahil hadith da kuma ilmin jarh wa ta'dil ilimin mustalahil hadith shi ya zo ne da ya karantar da kai terminologies na malaman hadisi mustalahat kalmomin da malaman hadisi ke amfani da su in suka ce da'ifi me suke nufi in suka ce munkari me suke nufi in suka ce shaz in suka ce mu'allal in suka ce ma'lul me suke nufi to mustalahul hadisi kenan to in ka iya wannan ka iya matakin farko na ilimin shine ka iya ilimin mustalah sai a ɗauke ka a kai ka martaba ta biyu wadda ita ce ta ƙarshe ilimin da zai kai ka ga gano kowane mutum da tarihin shi da gano na gari ne ko na banza sannan da gano ita wannan maganar da aka danganta ga annabi ko sahabbai yaya nagartatta take wannan shi ake kira ilmul rijal ko ilmul jarhi wat ta'dil to shi ilimin tarihi yana da wani ilimi banda wannan wato za ka haɗo duk da wannan to akwai ƙari shi ana kiran shi ilmu mustalahin tarih don haka sai ka yi ilmin ilimin mustalah kai ilimin jarhu wa sai a zuwa koya maka ilmu tahqiq sannan sai a zuwa koya maka mustalahin tarih ga littafi ɗaya daga cikin littattafai masu ɗimbin yawa da malamai suka rubuta gashi mustalahin tarih sai ce wa huwa bahasun fi naqdil usul wannan bincike ne game da yadda ake bi a gane magana keke da keke wa taharrul haqa'iq tarihiyya da kuma gano gaskiya game da tarihi wa idahiha da kuma bayanin wannan gaskiya wa ardiha da kuma yadda za a gabatar da ita wa fi ma yuqabilu zalika fi ilmin hadith da kuma abin da yake mukabalanta haka na ilmin hadisi ta haka ilimin tarihi banda ilimin hadisi da kake da shi da ilimin ta tahqiqi ba akwai wani ƙarin ilimi da za a karantar da kai sannan ka iya gano yadda za ka yi handling waɗannan matsaloli Tun da babu isnadi shi wani profesa ne a jami'a ɗaya daga cikin jami'o'in Lebanon ya rubuta wannan littafin ya rubuta shi wajen shekara hamsin da ta wuce to yanzu waɗannan littattafan jama'a an karantar da mutanen ƙasar musu ba karantar da mutanen ƙasar musu ba sai sa matasa da za ga mutum ya taso bai karanta komi ba kawai ya je ya haya islam ko ya yan in shi ya iya karatun riyadu salihina wallahi kai taka tsantsan in ba kai karatuttuka irin waɗannan a hannun malamai da suka iya ba wallahi duk hayaniyar da kake zaka zo daga baya ka samu kanka a cikin Na haka sai ka ga yau yana cikin wannan tafiyar sai ce ya bari ya bari e to ya bari yanzu ya dawo sai ce zai tafiya ta sunna a ina ya koyi sunna bai koya a ko'ina ba ko kuma zai tafiya sunna e sai je koyi sunnar amma wai yadda yake malamin hayaniya a can wai kuma ya dawo nan wai sai ce wa ɗaliban shi wai ku zo zan karantar da ku bukhari ku zo zan karantar da ku riyadu salihina to ai waccan tafiyar kai da kanka ka gano bata ce kuma kai malami ne a cikin bata kenan to yanzu ka taho cikin shirya ka iya shirya ne baka iya ta ba sai ka je ka koye ta ko kun fahimta jama'a to amma yanzu me yake kawo mana rudani matasa ne sai sun je sun yi tafiyar shi'a ko sun yi tafiyar ɗariƙa ko sun yi tafiyar duk wata hayaniya sai kuma mutum ya dawo sai ce zai da'awar salafiya za ka yi da'awar salafiya eh waye malaminka akan wannan da'awa a ina ka je ka koye ta baka koye ta a ko ina ba wai hamasa ce kawai wai yana ganin karanta littafi ne kawai ake yi to sai je duk abin da ya karanto wai sai ce wannan abin wai salafiyanci ne sai kuma zo sai kawo rudani sai zo waɗanda ya samu na cikin tafiyar salafiyar sai kuma ya ce wai ba su iya ba shi kuma fa jiya ya shigo amma yau ya kori waɗanda ya samu a cikin gidan sannan bayan kwana biyu kuma sai ce ai ita ma wannan tafiyar ba daidai ba ce to wannan shine rudanin da matasan Najeriya suke kawo mana duk inda ka je za a ce ai yana da awar suna yana da awar salaf eh ai na yi koya ba inda ya koya a ya yi haya islam ne to ai haya islam din da digiri din da sauransu duk waɗannan hayaniya ake koya muku a ciki to wannan hayaniya ita ce za ka samo digiri a kanta ka zo ka yi da awar salafiyanci a'a al madrasatu salafiyya lazim sai ka je gaban malami salafi ka koye ta makaranta ce mumtadda daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta ci gaba har zuwa tashin duniya kuma tana da malamai mutakhassisai a kanta kamar yadda ba yadda za a yi kana da digiri akan geography ka zo ka ɓallo daga department na geography ka ce ka dawo physiology ka ce za ka lecturer za ka zama lecturer akan physiology wato yadda halittar kasusuwa da tsarin jikin mutum yake kuma kawai sai a ce shikenan ka zama lecturer tu zai yiwu sai a ce koma ka rubuta jam ka yi applying 100 level tukuna a zo a fara maka tun daga farko har Allah ya sa an kayi graduating a baka assistant graduate sannan ka zo kai master sannan ka fara amma an taba haka jama'a amma a musulunci abin da ake kenan mutum yana hayaniyar ɗariƙa jiya da shekaran jiya gobe sai ku ji ya ce waya to da awan salafiya waya gane gaskiya ce zai yi sai ya ce fa'ahalan wa sahalan fa'ahalan wa marhaba lakin man ustazuka fi hadhihi da'wa hal arafta manhaj fa'id aina ta'allamta al-ulum wai shi kawai abin da yake gani karanta qur'ani da hadisi ne salafiyanci a'a ba karanta qur'ani da hadisi ba karanta su da fassara su a bisa fahimtar salaf yanzu abdulbasit ya yi karatun alkur'ani nau'i biyu ya yi wadda take ta dace da manhajin salaf ta yi wadda ta dace da manhajin khalaf ya rinka haɗe aya biyar aya shida wani lokacin har ya faɗi ya suma saboda haɗe ayoyi da yake yi wannan ya saba manhajin salaf ya zo ya yi kira'a murattala aya aya wannan ta dace da manhajin salaf to abin da za ka ce yanzu sai ya zama kai ne Abdulbasir sai ka ce ka dawo da awar salafiya amma sai ka to tare da irin waɗannan kira'o'i guda biyu sai a ce a'a yanzu sai ka je tukuna an ɗora ka a cikin abin da ka iya ka iya karatun amma ka iya shi a bisa methodology na annabi so matsalar ba iya karatun ba iya method da methodology na annabi shine mu muke kira zuwa gare shi shi yasa na faɗa a nan da wasu wurare na ce mu fa ba mu muka kawo karatun ƙur'ani najeriya ba ba mu muka kawo karatun hadisi ba amma abin da muke cewa methodology ne aka ɓace yaya principles ɗin annabi yake wajen karantarwar nan ne aka kauce yaya nashi tsarin yake wajen aikatarwar nan ne aka kauce to wannan ne muke kira zuwa gare shi to in ba ka je an koya maka ba to bai yiwa kawai saboda ka iya mujarradin karatun sai ka zo sai ka bude makaranta sai ka ce wai madrasatu tahfiz lissalafiyya sai ka zo kana karantar da 'ya'yan musulmi karatun alkur'ani a bisa irin wancan tsarin, baka je an koya maka ba kai kuskure so da haka matasa wallahi kowa ya komo cikin tetayin shi wannan dawar ba wai da hamasa ne ba ba da siyan littafi ne a kasuwa ba domin littattafan yau ba gasu ba ina yanzu za ka je shikenan ka ga wannan kaga an ce tarihin manzo Allah wannan an ce maka tarihin manzo Allah ya za ka gane hadarin da ke ciki in ba an koya maka ba kinan ashe in ka ɗauka aibarin tara kuɗin je sai littattafai sai ka je ka tara littattafan gaba ɗaya sai ka fito kuma ba abin da littattafan so tsara maka sai sharri Allah maraukakin sarki ya taimake mu to malam yake cewa fal amru as'abu min al hadith dan haka wannan al'amari na tarihi ya fi hadisi wahala walakin la ya'ni hadha abadan sai dai kuma wannan wahala tashi ba ta nufi har abada an nata sahala fihi mi sakaci a ciki balla budda an nata sabbata dole ne mu yi kokarin tabbatarwa wa an na arifa kaifa kuzu tarihana kuma dole ne mu san yaya mu kamo ko yaya zamu dauki tarihin mu to shi ne dole sai an ji an koyi waɗannan ilmomin kenan ko to sai mun zo darasi na gaba a gobe in Allah madaukakin sarki ya so za a ci gaba kuma a samu akai inda za a saurara da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika